بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin misbahu salik a cikin fiqhun mazhabar malikiya yau insha Allah za mu yi darasi na biyu. mun tsaya kafin mu tai hutu a ƙarshen babin sallan juma'a yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon babin da ke cewa babul qasri wal jam'i wato babin da yake bayani akan qasaru shine sallan matafi da kuma haɗa salloli guda biyu wato sallolin a zahar da la'asar ko kuma magariba da isha saboda halin tafiya ko kuma wani abu daban makamancin tafiya asalin sallan kasaru shine faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahu an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ubangiji subhanahu wa ta'ala ce in kun yi tafiya a bayan ƙasa babu laifi a gare ku ku taƙaita sallah ma'ana mai raka'a hudu ku mai da ita raka'a biyu in kun ji tsoron waɗanda suka kafurta da su fitine ku sai ku yi sallah raka'a biyu maimakon raka'a hudu saboda kafurai sun kasance maƙiyanku ne kuma masu bayyanar da wato ainihin adawa wannan ayan tana nuna mana cewa in an yi tafiya za a yi kasaru wato sallah mai raka'a hudu za a mai da ita raka'a biyu to sai dai malamai sun yi saɓani wace irin tafiya ce ake wa kasaru wasu malamai sun tafi cewa tafiya ta da'a wato ta ibada ita ake wa kasaru wato duk tafiyan da ba ta ibada bane ba za a mata kasaru ba saboda wannan ayan ta ce in khiftum an yaftinakum ladina kafaru ku yi kasaru in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku kenan tafiya ce ta jihadi tafiya ce ta yaƙi ta jihadi ta ibada shi yasa aka ce ai kasaru to sai suka yi kiyasin jihadin da duk wata tafiya ta ibada kamar tafiya don aikin haji ko umra ko tafiya ta neman ilimi ko tafiya ta wato ainihin ziyara ziyaran wani dan uwa mara lafiya ko zumunci na fi sabilillahi don neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne kawai ake yi wa kasaru a fahimtan a wata riwaya ta Abdullahi bin Umar da Afa kuma an yo an irin wannan riwaya daga wajen Imam Malik amma ba ita ne kawai maganar ba suka ce tafiya ta d'a ita ake yi wa kasaru amma wacce ba da'a bane ba za a mata kasaru ba kamar tafiya ta halal kamar ta neman kuɗi ta kasuwanci ko wani yawon shakatawa ba a yin kasaru a fahimtar su sannan haka nan tafiya ta sabon Allah ba za a yi mata wato ainihin kasaru ba kuma sun ƙara da dalili cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tafiye-tafiyen da aka ruwaito cewa ya yi ƙasaru za ka samu tafiya ne ta ibada ko aikin haji ko umra ko jihadi ko makamancin wannan to da ka sai suka takaita akan cewa tafiya ta ita ne kawai ake yi wa wato ainihin ƙasaru in ba ita ba ba za a yi ƙasaru ba wannan shine zance na farko zance na biyu duk wata tafiya ta halal ana mata kasaru sawa'un ta ibada ne ko ba ta ibada ba matukar dai ba ta sabon Allah bane ana yi mata kasaru ba sharɗanta cewa sai tafiyar ibada ba amma tafiyar sabon Allah ba a mata kasaru wato ko da tafiya na kasuwanci ko wani yawon shakatawa ko makamancin wannan za a yi mata ainihin kasaru wannan shine maganar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad cewa tafiya ta sabon Allah ba a mata ƙasaru sai tafiya ta halal wanda ta zama ta ibada ko kuma ma wace ba ibada ba amma in ba sabon Allah ne. wannan kuma sun kafa dalili da wani hadisi da Ibn abi shayba ya ruwaito a cikin musannaf ɗinsa wanda yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi inni tajirun akhtalifu ila al-bahrain ni matafi ni dan kasuwa ne ina kai kawo zuwa ga Bahrain bahrain wani yanki ne a cikin kasar saudiya bahrain na wancan lokacin amma yanzu akwai ta kasa a cikin abun nan a can kusa da saudiya ana ce mata bahrain saboda haka idan ya je wannan yankin yakan yi ainihin wato yana zuwa ya kasuwanci ya je dawo zai yi kasaru ko kuma ba zai yi ba shikenan fa amarahu an yi salliya raka'ataini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya yi sallah raka'a guda biyu ma'ana yayi kasaru wannan hadisin hadisin mursal ne ma'ana ba'ifin hadisi ne amma dai yana daga cikin wato ainihin dalilansu cewa tafiya ta halal ana yi mata wato ainihin kasaru sai kuma suka ce mai sabon Allah ba zai yi kasaru ba kan mutum da ya tafiya don ya fashi da makami akan hanya ko bawan da ya guduwa mai gidansa ko ɗa da ya guduwa babansa suka ce ba zai ainihin kasar ba ko tafiya dai wanda take ba ta halal ba dalilinsu suka ce saboda kasaru rungume ne aka yi ka takaita sallah mai raka hudu kamar da ita raka a biyu to wannan kuma saukin bai kamata a yi wa mai sabon Allah ba don an masa in an masa sauki to kamar an bashi dama ne ci gaba da sabon Allah sa saboda wahala ita ta sa aka ce ita ce hikimar da ta sa aka ce Me me raka'a biyu ya takaita akan me raka mai kasaru ya takaita akan raka'a biyu maimakon raka'a hudu to wanda ya tafiya ta sabon Allah ka ce masa ya raka'a biyu kawai to kaga sauran lokacin kuma kila zai cinye shi a wajen a wajen sabon Allah kuma ka bashi sauki sai zuka ce to ba wani sassaucin da za a yi wa wato ainihin mai sabon Allah wato wani wata matsala ne da malamai suka yi sabani halin ruqsatu indahum lil usati amla wato shi ita sauki ta saukin da shari'a take yi ya shafi masu sabon Allah ko kuma bai shafi masu sabon Allah ba wasu sun tafi akan wanda bai saba wa Allah ta'ala ba shine rukusa ta same shi wanda ya saba wa Allah kuma ba za a masa sauki ba abin da ya shafi ibada kuma sun kafa dalili da fadin ubangiji ta'ala fa man turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim wanda ya tafiya bai samu abinci ba ya shiga halin lura bai samu abinci ba sai mushe to zai iya cin mushen in ba ya karkata zuwa ga laifi ba to sai suka fassara wannan cewa in tafiyar ba ta sabon Allah bane in tafiyar ba ta sabon Allah bane zai iya cin mushe amma in ta sabon Allah ne ba zai ci ainihin wato mushe ba to wannan kuma tafsiri ne na wasu malamai amma wasu malamin ba haka suka fassara wato ayar ba magana ta uku shine duk wata tafiya ana mata kasaru wato mutlaqus safar sawa'un tafiyan nan ta ibada ne kamar jihadi ko aikin haji ko umra ko ziyaran wani don Allah ko tafiya ta neman ilimi ko tafiya ta sulhu ko makamancin wannan ko kuma tafiyan ta halal ne kamar ta zuwa sana'a ko fatauci ko kasuwanci ko makamancin wannan ko yawon shakatawa ko kuma tafiya ta sabon Allah ne kamar tafiyan da wato wani zai fita don ya je ya fashi da makami ko ya je ya ta'addanci a hanya ko ya tsorita mutane ko ya je ya aikata wani abu na sabon Allah a garin da ya je ko ya bi wata yarinya ne ko makamancin wannan dukkanin wannan suka ce za a iya yin kasaro a halin wannan tafiya din wannan shine fahimtan Abu Hanifa da Sufyanu Sauri da Dawud da Abu Saur me dalilin su suka ce zahirin nas Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bambance tsakanin tafiya da tafiya ba wato ba su bambance tsakanin tafiya ta da'a ko ta halal ko ta sabon Allah mu duk inda manzalar sallama yi abun nan yayi tafiya yana yin kasaru bai ce kar ku yi kasaru fa sai in tafiya ne ta da'a wa Allah ta'ala sai ta ibada ko kuma ta halal bai faɗa ba kuma qur'ani cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah idan kuyi tafiya a bayan ƙasa babu laifi ku yi kasaru bai bambance cewa tafiyan nan ta ibada ne ko ta halal ko kuma ta sabon Allah ba suka ce ya halatta ainihin wato ya kasaru wannan zancen shi ya fi inganci alhakin sabon Allah mutum yana nan shi kuma hukuncin kasarun sai yana nan domin na sha mana bayani cewa idan an haramta abu ba don ibada ba to ba zai bata wannan ibadan ba kamar yanzu mutum yana sallah sai ya kalli mace wacce ba ta haramta ba ta halatta ya kalle ta ba muka ce sallar sa ta yi alhakin kallon matar da yana nan mutum yana sallah yayi sata sallarsa ta yi alhakin satan sananan to sabon Allah ba haramta shi saboda tafiya ba kasar kuma an shir'anta shi don tafiya sabon Allah kuma ko da tafiya ko ba tafiya yana nan so da haka sai zama na kowace irin tafiya za a yi mata kasaru in mutum ya yi sabon Allah a tafiyan kuma alhakin sabon Allah yana nan za a kama shi da shi kasancewa an masa sassauce kasaru baya shafe masa wannan wannan alhaki amma tun da shari'a ta zo ta ce matafi zai yi kasaru shikenan zai yi kasarunsa wannan shine wanda shekul islam ibn taimiya wato ainihin yarin sannan da ubangiji subhanahu wataala ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ku yi kasaru idan kun ji tsoron kafirai za su fitine ku wannan an faɗi galibi ne galibin tafiye-tafiyen sahabbai tafiya ne na jihadi galibin tafiye su. to sai Allah ta'ala ce ku yi kasaru in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku a halin tafiya to wannan an faɗe shi a matsayin galibi ne amma ba ana nufin cewa ba za ka yi kasaru ba sai in tafiya ne na jihadi ka ji tsoron kafiri zai fitine ka ba ko kuma zai wahalar da kai kafin ka kai kasaru ba wannan kuma saboda hadisi wato ya inganta a cikin sai muslim daga ala bin umayya yace nace wa sayyidina umar umar bin khattab yace nace masa ubangiji ta'ala yace falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah ta'ala yace babu laifi in kun yi tafiya ku yi kasaro in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku sai yace ai faqat aminan nasu to zufa mutane sun amunta Ina ga sai na Umar tun a zamanin Umar to ai yanzu kan tafiye-tafiyen da muke ba na tsoro ne mutane sun samu aminci ya kuma muke yin kasaro ma'ana wannan nuna kenan sahabbai ko ba a tafiyan yaƙi ba suna yin kasaro to sai yake ce masa yake ga na Umar cewa to ai yanzu mun aminta babu tsoro da ne duk inda zaka yi tafiya kana cikin tashin hankali kana cikin tsoro kar wani kafuri a hanya ya tare ka ya maka ta'addanci sai na Umar yace ajibtu mimma minhu fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته yace wannan abun da kai mamakin sa ni ma nayi mamakin sa yace sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na Umar nace to an ce in mun ji tsoron kafirai yanzu kuma mun aminta ya rasulullah sai manzon Allah yace ai sadaka ne Allah ya yi muku sadaqatun mana sauki ne sallah mai raka'a hudu in kai tafiya kamar da ita raka'a biyu sadaka ne Allah ya yi muku ku karbi sadakan da Allah ya muku mana sauki ne ku karbi wannan sauki kaga wannan sai ne kenan tafiyar ko ta jihadi ko ba ta jihadi ba ana yin wato ainihin kasaru za ka yi ainihin kasarun a kowace irin tafiya shari'a ba ta warewa don babu nasi na hadisi ko ko alqur'ani da ya ware wata tafiya yace ba za a mata kasaru ba matukar sunanta sunanta tafiya ne wanda ya sabi Allah a tafiyansa kuma sabon Allah sananan amma dai ba za a ce masa kuma ba zai yi kasaru ba dole sai ya cika sallah hikimar da ta sa qur'ani ya shar'anta ko shari'a ta shar'anta ayi kasaru saboda wahalan da ke cikin tafiya matafi an shar'anta masa ya rage sallah mai raka'a hudu ta zama raka'a biyu me yasa saboda wahalan tafiya tafiya akwai wahala a cikin ta sai yasa aka masa sauki sabani in a gida kake kana da hutu a jikinka amma tafiya akwai wahala kuma ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-safaru qid'atun min al-azab yamna'u ahadukum yamna'u ahadukum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idza qada nahbatahu falyata'addal ila ahlihi ana hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-safaru qid'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba musamman irin tafiyan da wanda ake da kafa ko da raƙumi ko da doki ko da jaki kai kilomita ɗari ɗari biyu ɗari uku ko kilomita dubu a kwana a nan a tashi a nan a shiga wannan koyin a haura a sake fadawa wani korin a shiga wannan duwatsun waɗannan itatuwan wannan yashin ga zafin rana ga tsananin sanyi a haka dai har a isa garin da za a je manzala ta suna ce as-safaru qidatu min al-azab tafiya wani yanki ne na na azaba to ga daga cikin nau'o'in azaba na na tafiya shine yakan hana ɗayanku yamnau ahdakum da'amahu tafiya yakan hana ɗayanku abincinsa sai nemi abinci ya rasa ko ba zai ci ba sai dan abun da ya samu wa sharabahu da abun shansa ruwa ma wani ba zai samu ba da kyar da kyar ruwansa ɗan kaɗan ba zai ishe shi ba sai dai ya ji ruwa ya makwalwa ko guda biyu ko uku sai ya aje sauran ba tare da ya ƙoshi ba sai ya doguwar tafiya ruwan ta yi tsanani sannan ya ɗan sha har zuwa garin da zai samu wani ruwa sannan yakan hana mutum baccinsa bai isa yi bacci ba ko da zai bacci wani takaitaccen bacci ne amma ba bacci mai nauyi na jin daɗi ba saboda akan hanya zai bacci a cikin daji zai yana halin tafiya zai dan tsaya a gefen hanya ne yayi ainihin wato baccinsa ga tsananin zafi ko ga tsananin sanyi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan ɗayan ku ya gama biyan bukatansa yayi gaggawa alinsa wato in ka je kai tafiya sai bukatar ka ta biya to kai gaggawa ka dawo wajen iyalanka don suna shauƙin ganinka kai ma kuma kana bukatan ganin su ga wahalan da ke cikin tafiya ka dawo ka samu hutu a wurin a wurin iyalinka su ma suna ta tunani suna tararradi cewa lalle kana cikin matsala bukatan ka ba ka biya in kana cikin iyalanka kai sarki ne haka laraba suke faɗa arrajul fi alihi amirun don idan kana gidanka kowane irin hidima za a maka to komin wannan share wannan shimfuda wannan miƙo min wannan kawo mini wannan ɗauke wannan gyara wannan a yi abu kaza a min abu kaza wani abun ko baka ce a yi ba ma sai a maka kaga kai sarki ne amma in kai tafiya ba komai za ka yi wa kanka ne so da haka mutum sai gaggawa ya dawo zuwa ga iyalinsa wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito shi to ina abubuwa guda uku da aka faɗa abinci da abun sha shine kaman a ce ruwa da bacci malamai suka ce su ne arkanul haya wato rukunai na rayuwa su ne rukunai ginshiƙai na rayuwan ɗan adam su ne cin abinci da shan ruwa da kuma bacci wato idan ka resa su za ka resa rayuwarka babu azaban da ta kai su duk wani abun da ka resa to yana da sauki akan a ce baka resa abinci ba baka resa abun sha ba baka resa abun bacci ba don in ka resa abinci to karfin ka zai kare ko shakka babu in ka resa abun sha maƙogwaronka zai bushe za ka iya halaka in ka rasa bacci ka iya haukacewa ka shiga wani hali na kakani kayan na demuwa ka dinga yin wasu abubuwa da baka san cewa kana yin su ba saboda baka samu bacci ba to wannan sune rukunin rayuwa wato ginshiƙin rayuwa sauran abubuwa kuma suna taimakawa mai waɗannan ne kamar a ce rigan da zaka sa saboda sanyi ko zafi lalle wannan shi ma yana taimakawa a rayuwa in ba haka ba za ka sha wahala amma bai kai maganar abinci ko ruwan sha ko bacci ba ko kuma kamar a ce ka samu ka yi wanka zai idan mutum ya rasa wanka ma sai ya rasa wani daɗi na rayuwarsa to amma in kai wanka za ka ji nishaɗi a jikinka to amma rashin wanka bai kai rashin abinci ba ko rashin ruwan sha ko rashin bacci ba to amma wayannan guda uku sune ginshiƙai sai manzala ta sa yi misali da su tare da cewa sauran ma za ka iya rasawa to idan ka rasa wannan ai ba azaban da ta kai wannan za ka iya rasa wanka ka rasa ruwa inda za ka yi wanka za ka iya riganka ta yi dotti har ta dinga kandarewa saboda tafiya ka rasa ainihin ruwan da zaka wanke ga kura a jikinka da dotti duk jikinka yana kaikayi duka dai wannan shi ma nau'i ne na na azaba sannan ga tunanin kuma kowane irin hali iyalinka suke ciki musamman zamanin da da ba waya kowane hali suke ciki kai ma kana wannan tunanin ko za ka dawo ka same su ko ba za dawo ba duka dai wannan shi ma nau'i ne na na azaba ga bakunta zaka je inda ba a san kimar ka ba ba a san darajanka ba wani sai walakanta ka maimakon inda aka san ka ne watakila za a karrama ka a daraja ka duk abin da kake bukata za a maka amma za ka je ka sauka a wani wuri inda ba a san ka ba saboda haka sai zamana ka shiga cikin damuwa za a iya ture ka a wuce za a walakanta ka za ka iya yin magana a ki sauraron ka duka dai wannan yanki ne na na azaba irin ainihin wato na tafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa gare shi saboda haka rashin waina gun azaba ne imamun nawawi yace ma'anar hadisin yamna'uhu kamalaha wa ladhizaha lima fihi min al-mashaqqati tabi wa muqasati al-harri wal-bardi wal-khawfi was-sura wa mufaraqati al-ahli wal-ashabi wa khushunati al-'aish imamun nawawi a cikin sharhi sai muslim yace ma'anar hadisin nan zai hana ka cikakken wato tafiya za ta hana ka cikakken abinci irin wanda kake so ba za ka samu nau'in abincin da kake so ba sai wanda ka samu ba za ka samu ka koshi yadda kake so ba sannan zai hana ka jin daɗin abincin ma saboda damo irin na tafiya sannan haka nan akwai wahala a cikin tafiya sannan akwai gajiya saboda tafiyan da kai ta yi sannan akwai gogayya da wato zafi mai tsanani za ka dinga jin zafin rana ko zafi na zufa a halin tafiya sannan ga sanyi a halin tafiya sannan ga tsoro kada wani abu ya cutar da kai a halin da kake tafiya kana cikin jeji kana tafiya kana tunanin kada wani abu ya cutar da kai sannan ga irin tafiyan dire mai ban tsoro musamman idan akwai duhu sannan ga rubuwa da iyalai ga rubuwa da abokanai wanda da aka saba da su sannan kuma ga khushunatil aish rayuwa dai mara daɗi kowanne ba za ka samu wato yadda kake so ba sai dai garas garas amma ba za ka samu mai laushi irin yadda ka saba kafin kai tafiya ba saboda haka wannan dalilan su ne suka haɗu suka sa tafiya ta zama wani yanki ne na azaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka matafi kenan abun tausayi ne abun tausayi ne sai dai duk da wannan wahalan da ke tafiya akwai darusa kuma a cikin a cikin tafiya din mutum yana tafiya yana ɗaukan darasi sosai don ko jure wannan wahala din ai ba karamin darasi bane duk mutumin da yake yawace yawace ba zai zama daidai da wanda yake zaune a garin su baya zuwa ko ina ba sai ka ga yana da karancin wayewa ina da karancin jure wasu abubuwa na wahala tafiya kuma za ta koya masa irin wannan abubuwan jure wahala da ainihin ladabi da ainihin mu'amala da jama'a iya mu'amala da jama'a ka sauka a gari ba ka san kowa ba ka shiga damuwa wannan zai sa maka tausayi na wasu wa'inda suke cikin irin wannan hali in ka gansu a garin su a garin ku ko makamancin wannan yasa imamu shafi yake cewa faghadir anil awtani fi talabil ula وسافر وفي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد yace ka yi tafiya ka bar garinku don neman ɗaukaka don neman ilimi ko neman kuɗi ko neman wani abu na ɗaukakar rayuwa yace a cikin tafiya akwai fa'idodi guda biyar akwai tafarruju hammin wato yayewan baƙin ciki duk da cewa a tafiya akwai ɓacin rai da damuwa da za ka haɗu da shi a halin tafiya amma wani lokacin in gidan ya yi zafi ɓacin rai ya lullube ka gari ya kulle maka ya ɗinke maka kare ta yadda za ka yi damuwoyi suka maka yawa to in kai tafiya kuma sai ka samu sauƙi da ka yi tafiya ko ta kwana biyu ne ko kwana uku sai ka ji ka ɗan samu nishadi in ka dawo gida sai ka ka sabon mutum saboda haka tafiya tana da wannan wannan fa'ida din har iyalanka da suka ƙosa da kai suka ga ka fitine su in kai tafiya kai kwanaki baka nan idan ka dawo sai ka zama sarki a gidanka ana marmarinka so da aka tafiya tana da wannan sannan akwai neman abun rayuwa zaka iya ainihin sana'a irin wacce a garin ku kila ba za ka yi ta ba za ka ɗauka kaskanci ne a ganka kana talle ko kana wani sana'a ta wahala amma in ka bar garin ku ka tafi wani gari za ka iya jure wannan wahalan har a ƙarshe kuma ka zo ka zama wani abu ka zama mai kuɗi ko makamancin wannan sai sa galibi manya manyan garuruwa idan ka duba ka ga masu kuɗin su waɗanda suka taho daga wasu garuruwa ne suka zo neman kuɗi wannan gari ko daga wasu ƙasashe ma sai ga galibi su ne masu arziki a a waɗannan garuruwan amma su 'yan ƙasa su suna ganin wasu sana'o'in kamar ƙasƙanci ne ba za su yi su ba sai baƙi sai su zo su yi kuɗi su fi su sannan akwai tafarruju juhamin wasu kisau ma'ishatin akwai ilimi a halin tafiya ilimin Za ka iya zuwa ka samu wani abubuwa na ilimi na wayewa na addininka ko wayewa na rayuwarka saboda mu'amalan da zaka je kai da jama'a zaka koyi abubuwa da yawa wanda babu su a garin ku akwai ɗabi'u da halaye waɗanda akwai a wani garin babu a garin ku ko kuma ilmantar da jama'a da ake ko kuma sanin abubuwa wanda suke tafiya yau da kullum a duniya wani lokacin sai ka bar garin ku ne kake da lokacin da za ka iya fahimtar wannan abu amma in kana garin ku sun wullata maka yawa za ka ga baka san ma me duniya take ciki ba amma in kai tafiya za ka je ka samu ainihin wato wasu labarai wasu ilmumuka ne inda duniya wato ainihin take tafiya haka abin da ya shafi harkan addini so za ka tafiya tana da isin sannan akwai adab wato ladduba mutum zai koyi tawazu kankan da kai idan ya yi tafiya kaga kila a garin su yana jiji da kansa amma ya je can kuma ce zai jiji da kai to ai zai sha wahala tun da shi bako ne dole ya dinga mai ya dinga kaffa kaffa la tu'adin nasa fi awtanihim qalla ma yur'a gharibul wadani fa idza ma shita aishan bainahum khaliqin nasa bi khulqin hasani to da ka zaka dinga kaffa kaffa da su ba za ka dinga adawa da su ba ba za ka dinga nuna musu cewa kai wani abu bane domin tsoron kada ainihin su su su su, su tutar da kai ko kuma su walakanta ka ko da ka sai ka koyi tawazu da kankan da kai da karrama mutane da ladabi shi sa yaro inda zai tashi a gidansu tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe akwai ladduban da bai zai koya ba amma da za a tura shi wani gari karatu ya je ya yi ilimi ya nemi abinci ya reta ya nemi ainihin ɗan abun biyan bukatan sai resa abincin da zai ci sai yayi ladabi kafin a bashi inda zai kwanta sai yayi ladabi to idan ya je ya dawo gida kuma zai koyi yi wa iyayensa ladabi sai ya fahimci lallai iyayensa ba karamin wahala suke sha a kansa ba kuma gata suke masa kuma suna son za zaka za ka koyi irin ladduba za ka koyi hakuri da juriya da karrama mutane za ka koyi kyauta da isani kamar yadda kai ma aka yi maka idan mutum yana tafiye-tafiye zai ga ana yi masa alheri a tafiyan da zai ga yadda ake karrama shi a matsayin bako to shi ma zai koyi karrama wani shi yasa mutumin da baya tafiya in yayi bako sai a ji kunya amma yana yawan tafiye-tafiye ya ga yadda ake masa a halin bakunta to shi ma idan ya yi bako za ga ya shiga ya fita bai da kwanciyar hankali sai ya ga cewa ya karrama wannan bakon bai da matsala amma wanda ba tafiye tafiye yake yi ba to za a ji kunya ne kawai galibi to kaga wannan ladabin duk an koye shi ne a halin wato ainihin tafiya sannan akwai suhbatu majidin wato abokantaka da manya-manyan mutane idan kana tafiya zaka dinga alaka da mutane manya mutane masu mutunci wanda in a garinka kake zaune ba ka da yadda za a yi kwaɗo da su ma ba matsayinka bai kai ma ka gansu ba bare ka zauna da su ka tattauna da su amma in kai tafiya kuma tafiya sai ta haɗa ka da su yau da gobe har su zama ma abokaninka wanda baka tamanin zai saurare ka sai saurare ka a halin tafiya wanda baka tunanin zai yi alaka da kai in kuka haɗu a wani garin daban ba a garin ku ba sai ka ga yana neman alaka da kai saboda a wurin kuma kai ne naka shi kuma yana buƙatan wani nasa a wannan wurin kamar yadda kai ma kake buƙatan wani naka shi kenan sai ku ga kun zama ƴan uwa da a garin ku ba kwa mu'amala da juna amma yanzu kun hatsu a wani garin sai ku zama ƴan uwan juna ko kun hatsu a wata ƙasa ko da garuruwan ku daban-daban ne sai kaga kun zama abokanai kun zama ƴan uwan juna sannan inda ka je din ko zaka ƙara samun wasu abokanai na gari wato na kirki waɗanda ainihin mu'amala da su zai taimake ka addininka ko kuma ko kuma a rayuwarka so da aka tafiye tafiye yana da muhimmanci yakan sa mutum ya iya mu'amala da jama'a kuma ya zama mai juriya sannan kuma ya zama wato mai wayewa Allah ta'ala ya shir'anta kasaru saboda hikimar da ke cikin saboda hikimar da ke cikin wato ainihin tafiya ta wahala wato wahala ita ce hikimar da ta sa aka shir'anta yin kasaru da za a ce raka'a hudu a zahar hudu la'asar hudu isha to wahalan da ke jikinsa din zai ƙara wahalan za ta yi yawa fiye da a ce a zaman gida yake sai shari'a ta ce ya yi kasaru saboda wato ainihin akwai wahala a cikin tafiya to amma yana daga cikin abun da nake son mu fahimta cewa wahala hikima ce ta yin kasaru ba ita ce illan da ta sa aka shir'anta kasaru ba abun da nake nufi shine shari'a ta duba tafiya sai ta ga akwai wahala a ciki sai ta ce kai duk mai rakawa hudu sallah kuma da ita raka'a biyu saboda akwai wahala a tafiya amma ba wahalan ne dalilin da yasa aka ce ai kasaru ba dalilin da yasa aka ce ai kasaru shine abun da ya haifar da wahalan shine me shine tafiya saboda aka tafiya ita ce illan yin kasaru dalilin da yasa ai kasaru to akan wannan kuwa sai ka gane cewa tunda tafiya ne dalilin da yasa aka ce ai kasaru ita kuma wahala hikima ce saboda akwai wahala a tafiya shi yasa aka ce ai kasaru to ana yin kasaru ko akwai wahalan ko babu wahalan ko da wahala ko babu wahala misali da ana tafiya da kafa da raƙumi da jakuna da da da dawakai ana ɗiban ƙura ga rana ga waye kaga wannan wahala ne yanzu kuma sai aka waye gari ana tafiya a mota kila ma motan da AC har ka je abin nan garin da kake ba wani wahala a jikinka motocin ma akwai wanda ba sai ka sa giya ba in ka sa sau ɗaya kawai za ka yi ta tafiya sannan kuma kila ba kai ne direba ba balanta na ce kana wahala sannan akan yi tafiya a jirgin sama tafiyan abun nan kwanaki sai ga a cikin awowi an yi ta to duka wannan ba zai hana ka kai kasaru ba ba za ka ce a ai tun da dama tafiya ne wahala ne yasa aka ce ai kasaru to ai wannan tafiyan ba ta da wahala ni ba zan yi kasaru ba a'a tafiya ne ta sa ai kasaru ita ce illan kasaru as-safaru huwa illatul qasri shine illan da yasa kasaru to illa kuma tana tana kewayawa tare da hukunci al ya yaduru ma al wujudan wa adaman hukunci yana kewaya tare da illa samuwan abun koreshinsa sa ma'ana in an samu tafiya to akwai kasaru in babu tafiya kuma babu kasaru in tarya ka da gida yanzu kasaru ya kare in kana halin tafiya kuma za ka yi kasaru amma hikima ita ba ta kewayawa tare da hukunci kat ta takhallaf takan ya zama babu ita ma'ana ka yi tafiya babu wahala amma kuma a ce sai a ce kai kasaru saboda me saboda hikima ba dole sai an same ta ba kafin hukunci ya tafi saboda haka manzala ta salama a zamanin sa akwai masu tafiya da kafa akwai masu tafiya akan raƙumi ko shakka babu masu tafiya a kafa ai sun fi wahala akan masu tafiya akan raƙumi amma ba a ce duk wanda ya tafiya akan raƙumi kar ya kasaru ba haka nan wanda ya tafiya da mota ba za a ce ba zai kasaru ba ko a jirgin sama kuma ko motan da AC ko ba shi yake tuka ta ba yana zaune ne kawai yana shan AC kuma da abincinsa a cikin motan yana ci yana sha komi da komi babu yunwa tare da shi babu wahala tare da shi amma lokacin sallah in an tsaya sai a tsaya a yi sallan kasaru ba za a ce a cika sallah ai tunda babu wahala ba a'a ita shari'a ba ta ba ta allaka hukuncin kasaru da wahala ba da tafiya ta allaka hukuncin kasaru amma wahala kuma hikima ne zai yiwa a same ta zai yi kuma ba za a same ta ba shi yasa wahalan ai ba daidai take ba ko ma da kafa aka aka tafi dukan da kafa ne wani ya fi wani shan wahala amma dukkanin ku za ku yi kasaru inda abun hawa ne wani ya fi wani shan wahala to tunda ita wannan illa ta wahala la tanzabit in ji malamin fikihu ba a iya iyakance ta a ce ga yanda take a kiyaye ta ta wani ta fi ta wani to hukunci musulunci ba zai tsora hukunci a kanta ba amma tafiya fa kowa sunansa matafi da zaran ka kama tafiya ko gajeruwa ko doguwa za a ce ka yi tafiya to shi shikenan sai zama hukuncin kasaru zai hau wannan tafiya din saboda haka tafiya ita ne ta sa aka shir'anta kasaru ba wahala ba ko babu wahala a tafiya zaka iya yin ƙasaru saboda wahala hikima ce ba illa ba ne ko dalili da yasa aka shir'anta ƙasaru. za mu ambaci wani abu daga cikin ladduba na tafiya adabu safar daga cikin ladduba na tafiya akwai addu'a kuma addu'ar hadda wato addu'a ta maganin wahala saboda a tafiya akwai me akwai wahala a ciki hadisi ya inganta daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance izastawa ala ba'irihi wato idan ya daidaita akan raƙuminsa kharijan ila ila safar yana mai mai fita zuwa ga tafiya kabbara salatan sai kabbara sau uku wato inda ya hau kan raƙuminsa zai tafiya sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wani ita ce sunan manzo Allah sallallahu sannan sai ce subhanallazi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ya tabbatan ma wanda ya fore mana wannan dabban su da kai ma idan za ka hau babur ɗinka na tafiya ko mota ko jirgin sama sai kai wannan addu'a na gode tsarkiya tabbatar ma wanda ya fore mana wannan ba mu kasance muna iya tafiya da shi ba ba don ubangiji ta'ala ya fore mana shi ba lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu da ba fore maka raƙumi ba ka isa ka sarrafa shi ba ba fore maka doki ba ya fi ƙarfinka jaki ma ya fi ƙarfinka zai iya halaka ka amma tun da Allah ya fore maka za ka iya tafiya da shi haka nan mota lokacin da take tafiya in Allah bai fore maka isa ba ka isa ka juya ta yadda kake so ba haka nan jirgin sama ya tashi sama kana ta jujjuya shi yadda kake so ba don forewan ubangiji ta'ala ba hakan din ba zai yi ba sai ya fado ya halakar da jama'a so sai ka ka tsarkake ubangiji ta'ala da ya fore maka wato ainihin wannan abun hawa sannan kuma yana cewa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda ya Allah muna roƙonka a cikin wannan tafiyan namu albirra da'a wato kyautatawa mu zama muna masu kyautata ibada muna masu kyautatawa al'umma wattaqwa da kuma tsoron Allah shine gudun haramu da barin adabun nan da kuma aikata kowane wajibi sannan wa min al'amali ma tarda ya Allah muna roƙon ka ka sanya mu mu zama muna yin aiki wanda za ka yarda da shi a halin tafiyar mu wannan wannan abubuwa guda uku dukkanin su matafi yana bukatan su yana bukatan albir shine ta'a wa Allah subhanahu wa ta'ala da kyautatawa a halin tafiyansa sannan yana bukatan tsoron Allah kar ya je faɗa cikin haramun yana bukatan yayi aikin da Allah ta'ala yarda da shi don a halin tafiya zaka iya ka hadu da wasu abokanai wanda ba na gari ba sai su koya maka rashin mutunci su koya maka sabon Allah ka a garin ku kai mutumin kirki ka yi tafiya kuma kan ka dawo sai ka zama mutumin banza amma in ka roƙi Allah ta'ala ya sanya maka da'a da biyayya da kyautatawa da tsoron Allah a halin tafiyanka sai ka je ka dawo lafiya sannan kuma za ka iya zuwa ka je ka ɗebo wasu bidiyo'i wanda babu su a garin ku a garin ku ba a irin wannan bidiyan kai kuma mai son ibada ne in ka je wancan garin sai ka gana yin wasu ibada na bidiya ne kai baka sani ba sai ka je ka kwaso su sai ka kawo su garin ku to kaga shi yasa sai ka roki wa min al'amali ma tarda ya Allah ka sa ne aiki wanda ka yarda da shi a halin tafiya don Allah ta'ala bai yarda da bidi'a ba saboda haka idan mutum bai mai da hankali ba a halin tafiya sai je ɗauko su a dumuna na ya dawo da su sai mutum ya lalace sau da yawa an yi haka sai ga mutum mutumin kirki ya yi tafiya ya je wani gari ya zauna in ya dawo kawai sai ka samu ya lalace ya zama ba shi din ba kamar yadda kuma mutum yakan zama mutumin kirki in ya je wani garin alhalin a garin su ba mutumin kirki bane saboda irin waɗannan addu'o'in ka roki Allah ta'ala ya saka zama mai tsoron Allah mai aiki na gari cikin nan sai ka samu wannan albarka din idan Allah ta'ala ya amsa addu'arka sai ga mutum ya dawo mutumin kirki bawan Allah amma in ba haka ba sai mutum ya je ya lalace da sabari da sababin tafiya akan ɗauki mutum a kai shi wata ƙasa ta larabawa don ya je ya yi karatu babansa yana so ya zama mai ilimi mai tsoron Allah amma sai ya dawo ɗan shaye-shaye sai dawa shine mai neman mata ga suna kasashen laraba wannan sai kaga shine mai neman mata shine mai shaye-shaye ya lalace ba na wasa ba saboda tafiya tana haifar da irin wannan tana bukatan addu'a lokacin da muke secondary a Kano SAS School for Arabic Studies muna karatu akwai wani yaro dan mai kuɗi dan mai kuɗi sa yana son yi karatu dan gata ne hajjin mu ɗaya da shi shikenan sai ya tafi irin gidan wasan yaran nan haka kamar an sallah ana zuwa gidan wasa haka na yara da sauransu to amma ana zuwa da yan mata da samari a wuri da baban ya ji labarin ya je ran sai ɓaci sai ya dauke shi ya ɗauke shi daga makarantar mu ya kai shi Sudan ya je karatu to amma da ya dawo sai gashi ya dawo bakin sa baki shaye shaye yake a can ga neman mata ga shaye shaye zuwa kai na ganin sa ido na to da tafiya tana lalata mutum kaga ya ya tura shi don yana ganin can kasashen larabawa ne ba zai lalace ba zai zai koyi addini nan a nan Kano zai lalace kuma inda ya din ba wani wurin bai kai rabi rabin wancan lalacewan ba ba wai fasikanci ake ko a wurin ba sai dai akwai dan hada maza da mata a wajen kamar wurin wasa ne wurin biki ko makamancin wannan to kaga tafiya tana bukatan addu'a Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarba Allah muna roƙon ka a wannan tafiyan da tsoron Allah da kuma abun da ka yarda da shi na ayyuka don kar mu je mu canja halayen mu kar ya zama ba ma yin aiki na gari ya zama ba mu da tsoron Allah muna sabon Allah mai zama maimakon mutu yana ɗa'a mutumin kirke da mai sabawa Allah kar mu je mu ɗebo bidiyoyi mu ɗebo ayyukan da baka yarda da su ba to sai kai garkuwa tun a farkon tafiyan ka kai wannan addu'a sannan manzala ya ce Allahumma hawwin alaina safarana haza wa anna bu'dahu ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan tafiyan namu ka naɗe mana tsawon tafiya ɗin nisan tafiyan ka naɗe mana shi so dan ka roƙi Allah ya sauƙaƙe maka wahalan tafiya sai Allah ya sauƙaƙe maka sannan ka roƙi Allah ta'ala ya naɗe maka tsawon tafiyan tafiyar doguwa ce amma sai ta zama takaitacciya Allah zai iya yin haka da ikonsa tunda manzo Allah ya yi wannan addu'a ba mustahili bane shi yasa lokacin tafiya sai kaga ta yi maka sauki wani lokacin kuma sai ta maka tsawo to ko motar ka ne ta samu matsala a hanya ka tsaya nan ta ɓaci sai an gyara nan kaga tafiyan ta zai maka doguwa amma in tun da ka taso ba inda ka tsaya sai sallah kawai kana ta tafiya kawai sai dai lokacin sallah ne ka tsaya sai ka ga nan da nan ka iso gari to kaga an nace maka me tsawon tafiyan kenan nisan tafiyan ta takaita so da haka kenan ka roki Allah ta'ala ya takaita maka nisan tafiya din sannan daga cikin addu'a yana cewa Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahd Allahumma inni a'udhu bika min safar wa ka'abati al manzar وسوء المنقلب في wal والأهل wato yana cewa ya Allah kai ne ma'aboci a halin tafiya as ma'ana Allah ka zama kana tare da ni da ka da kiyayewanka a halin tafiya na ka tsare ni kada wani abu ya cutar da ni wal khalifatu fil Allah kai ne khalifa a iyalena ma'ana Allah ka zama kana tare da iyalena na tafi na bar maka su ya zama kana tare da su da kulawanka da taimakonka kada wani abu ya cutar da su kada su lalace wannan shine ma'ana wannan addu'an Allah ya tsare maka iyalanka sannan sai ce Allahumma inni a'udhu bika min wa'afa'i safar ya Allah ina neman tsarinka daga wahalan tafiya tafiyan ta zama tana da wahala kamar yadda na faɗa ko motar ka ne take rikici ko motar ko hanya ka da wahalan tafiya matsaloli daban-daban balan tana hanya ba mai kyau bane duk wahalan tafiya ne sannan wa ka'abatil manzar ya Allah ina neman tsarin ka daga abun bakin ciki na kallo ka'abatil manzar wato shine ka dawo wurin iyalinka ka samu wani abu wanda ya ka samu wani abu wanda baka bari ba ya abubuwa sun tabarbare sun lalace wani zai tafiya kafin ya dawo ƴaƴansa sun lalace tarbiyyar iyalinsa ya lalace shine ka abatin manzar ko a halin tafiya din ka kalli wani abu wanda zai bata maka rai na asara ko na bakin ciki ko na bacin rai duka ka nemi tsari da daga wannan sannan wasu'ul wasu ilmun da mummunan majuya fil mali a cikin iyaye a cikin dukiya wal ahli da iyalai wato ka da samu asara a dukiyanka ka tafka asara gonarka ta lalace kasuwancinka ya lalace sana'arka ta lalace abubuwa sun tabarbare maka haka nan ko an maka sata ko makamancin wannan haka nan iyalenka ka je ka samu ka samu rashin lafiya ya kama su ba su da lafiya sun lalace ko yunwa ba su da abinci lokacin da suka dawo ka same su sun yi watanni ba su da abinci wahala suke sha ko wani abu dai ƴaƴanka su lalace ko iyalanka duka wannan mummunan wato makoma ne ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala ya kare maka iyalanka kar a samu irin wannan ko a dukiyanka ko a iyalinka manzon Allah ta sama in zai tafiya sai yayi wannan addu'an yake fara tafiya in ya hau abun hawansa sannan idan zai dawo daga tafiya yakan yi wannan addu'an da na faɗa sannan kuma ya ƙara da cewa ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidu ta'ibuna mu muna masu dawowa zuwa ga iyalanmu ta'ibuna muna masu tuba al'abiduna muna masu ibada li rabbina hamidun muna masu yabon ubangijinmu subhanahu wataala manzo Allah yakan kara da wannan inji Abdullahi bin Umar wannan hadisin rawahu Muslim Imam Muslim ne ruwaito wannan hadisi saboda haka ladabi na farko na tafiya shine ka fara da ainihin addu'a domin ubangiji subhanahu wataala ya kare kai kare maka iyalinka sannan daga cikin ladduban tafiya ba a son ka tafi kai kadai ya zama na dai kana tafiya da wasu saboda a hanyar nan ba a san me za a samu ba ila akwai mugayen mutane akwai mugayen dabbobi akwai wasu abubuwa dai na cutarwa za ka iya shiga wani damuwa da sauransu to ka samu abokin tafiya musamman irin tafiya ta da wanda za ka yi ta tafiya a jeji tafiyan kafa ko raƙumi ka yi tafiyan awa biyu awa uku ba ka haɗu da kowa ba ma to wannan washen kawai ta ishe ka ma'ana haso baka da mai ɗebe maka cewa ba motsin da kake ji wannan sai ya ka cikin damuwa a zuciyarka sai ka ji tsoro yana kama ka babu wani motsi ma sai ka dinga jin kamar motsi ne ba wani sauti sai ka dinga jin wani sauti yana fitowa to ka samu abokin tafiya wanda za ku dinga wato ainihin ɗebe kewa da shi saboda hadisin Abdullahi bin Umar yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu an-nasu ma fil wahdati ma alamu ma sara raqibun bilailin wahdahu manzala sun ce da mutane sun san wato abun da ke cikin kadaitaka a halin tafiya kamar yadda na sani da wani mahayi wani mai tafiya da abun hawa bai tafi da daddare shi kadai ba da zai nemi abokin tafiya da daddare to nan malamai suka ce wannan hadisin an ce da daddare saboda dare yana da haɗari ya fi rana haɗari. so da haka da ranan ma ka nemi abokin tafiya amma musamman da daddare daddare daddare ya fi hadari shi yasa aka keɓance shi aka faɗe shi ba a faɗi ainihin yini ba to lalle inda mutum ya san hadarin da ke cikin tafiya mutum shi kadai da mutum ba zai tafi da daddare ba ko da ko yana kan abun hawa shi yasa nan ma da aka ce abun hawa ai ana nufin ballantana mai tafiya da kafa kenan da abun hawa ma aka ce bara ka tafi da yaddare kai kaɗai lantana kuma kana tafiya da kafa kai kaɗai za ka nemi abokin tafiya laraba suna cewa allailu akhfalil waili dare ya fi ɓoye bala'i da musiba dare ya fi ɓoyewa da rana za ka iya hango abu daga nesa da dare fa ba za ka hango ba kila ka ɗan faka wani wuri ma za ka huta kawai sai ka ga wata shagga ta fito maka ko wani mugu ya fito maka da makami inda da rana ne za ka iya hango shi za ka iya hango shi daga nesa saboda haka kenan tafiya ya zama na ba kai kaɗai za ka yi ba haka aka fi sai dai in ya zama haka aka fi so sai dai in ya zama lalura daga cikin ladduban tafiya kar ka tafi da kare ko kuma kararrawa wasu idan za su tafiya sai su samu kare su ɗaura wani kararrawa a kafan su duk takawan da suka yi kwacon kwacon to Allah ta'ala baya son wannan wani kila yana sa ne don ya yi wa kura barazana ko akwai kura a jejin idan ta ji kararrawa za ta za ta gudu to amma hadisi ya inganta wanda Abu Huraira ya ruwaito daga manzon Allah wancan hadisi Imam Bukhari ne ruwaito shi wannan kuma Imam Muslim hadisin da zan karanta yanzu Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashabil mala'ikatu ru'atan fiha kalbun wala jaras wato mala'iku ba sa tafiya da matafiya rufka shine matafiya ba sa abokantaka da matafiya waɗanda a cikinsu akwai kare ko kuma akwai ƙararrawa in dai akwai kare a halin tafiyan ku karen nan ba na farauta ba ba mai gadi ba to mala'iku sai su zare jikinsu daga wannan tafiya din ba za su ba ku kariya ba ko kuma kun sa kararrawa kuna ta bugawa kwacon kwacon kuna ta kararrawa a hanya to nan ma mala'iku ba za su yi tafiya da ku ba don tafiya ce ta hayaniya ba tafiya ce wanda take wato ainihin ta nitsuwa ba kuma ya zo a hadisin a sahihu muslim manzo Allah ya sama aljarasu mazamiru shaytan kararrawa wato garayen shaytan ne a wata riwayan duk wata kararrawa akwai shaidani a tare da ita to da kana tafiya da kangararren aljani shine shaidan mala'iku sai su kauce su barka da wannan kangararren aljanin su ba za su zama suna tafiya da kai ba domin su kare ka daga wani wata matsala ainihin ta tafiya daga cikin laduban tafiya idan kwana ya kama ka a hanya da daddare kada ka kwanta akan hanya domin akwai hadari wato dabbo ta dabba zo ta taka ka ko wani abu daban wasu kwari ko maciji ko kunama su ma suna bin wannan hanya din in a yanzu ne mota za ta iya take ka ko wani abun hawa ita ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wanda Imam Muslim ya ruwaito Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa idza arrastum bil-layli fajtanibu at-tariqa fa innaha turuqud dawabi wa ma'wa al-hawabi bil-layli idan za ku yi runrumi da daddare idan za ku yi runrumi da daddare runrumi shine sauka ƙarshen dare a halin tafiya kana ta tafiya don matafiya fi son tafiya da daddare babu rana shine a dujja maza ta alaikum bi dulja in za ku tafiya ku dinga tafiya da daddare ba zafin rana tafiya ta fi sauki amma idan akwai aminci kaga mu abun da yasa ba a tafiya da daddare anan saboda babu aminci akwai yan ta'adda akwai ɓarayi da sauransu amma kasashen larabawa nan galibi tafiye tafiyen su da daddare ne saboda ba rana ba komai ba za ka yi ciwon kai ba ba za ka ji zafin rana ko zafi ba ka kama tafiyan ka ainihin da daddare kafin gari ya waye ka isa garin da garin da zaka je in baka isa ba ma dai ka kusan isa da in gari ya waye kafin rana ta yi zafi ka karisa ka karisa zuwa wannan gari manzala ta suma yace idan mutum yayi rurumi wato ya sauka a karshen da yayi bacci yace ya nisanci ainihin hanya saboda hanya kam hanyoyin dabbobi ne kuma makomar kwari ne masu cutar da mutane an ce alhawam ana nufin kamar macizai da kunami da ainihin ƙwari waɗanda suke cizon mutum saboda haka in ka kwanta a kan hanya dabbobi za su iya zuwa su cutar da kai dabbobin jeji ko kuma ainihin wato ainihin wasu ƙwari masu cutar da mutane wannan hadisi ma ne ruwaito shi yana daga cikin laduban tafiya ka zama mai taimakon wani da dan guzurinka bayi da shi kai kana da rabuwa dan ruwan sha dan kuɗi dan wani abu da zaka tallafa masa ya tsora ka akan dabbarsa idan mota ne ta tsaya a hanya ka tsaya ga bunnan ka tura ka tura masa motan ta tashi ko in kai abin nan masanin harkan mota ne ka iya gyara kaga yana tsaye ka dan tsaya ka ce me yake damun ka kaza ne ai wannan abu kaza ne sai a gyara masa ya tafi wato taimakekeniya dai a halin tafiya sunna ce ta tafiya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi yace bainama nahnu fi safarin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam إذ جاءه رجل على راحلة فجعل يضرب يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل زهر فليعد به على من لا زهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له wato abu sai al ce muna zaune a nan tsakanin muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum sai ya bullo yana nan akan dabbarsa sai ya haɗu yana dukan dama da hagu du yana dukan dama da hagu malamai sun yi sabani me ake nufi da ya garibu yaminan wa shimalan wani suka ce yana yana kallon dama da hagu ya kalli dama ya kalli hagu alaman bayi da abun hawa kuma bayi da me bayi da guzuri ya rasa dai inda zai tafi al'imauci kawai yana bukatan taimako kalli dama ya kalli hagu alaman da yana bukatan agaji wasu suka ce ya gribu yaminan wa shimalan dabbar da yake kanta ɗin ita ne ta yi dama ta yi hagu ya yi ya yi ta miƙe ta kama tafiya ta kasa ba za ta iya tafiya da shi ba ta yi dama ta yi hagu ta rikice masa yana buƙatan wata dabban daban to mazala ta da ya ga halin da yake ciki sai ya ce duk wanda yake da regowan dabba shine fablo zahri regowan dabba yana da wata dabban safiyo banda wanda yake kanta falya'ud bihi ala man la zahara lahu ya bawa wanda bai da dabba ya tausaya wa wani wanda bai da dabba ya bashi wannan dabban wanda yake tafiya da ita ba waccar ba da mutum ka tafi da dabba biyu ko uku in wannan ta kasa kawai sai a wannan ya kama sa to in kana da ragowar dabba ka ba wani ya hau yace duk wanda yake da ragowar guzuri kuma ya tausasa wa dan uwansa wanda bai da shi ya bashi ragowar guzuri kai ka ci ya ishe ka abun da ya rage sai ka ba wa dan uwanka haka manzala ta sama ya faɗa haka na abun da ya shafi ruwa kai ibn Hussein Kudur yace fa zakara min asnafil mali hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minhu fi fadl yace ya dinga ambaton abubuwa na dukiya wanda yake da ragowar ruwa wanda yake da ragowar mayafi saboda sanyi wanda yake da ragowar takalmi wannan bai da takalmi ya dinga faɗan abubuwa da yawa wanda mabukaci yake bukata a tallafa masa yace har san da muka ga kamar ma duk mutumin da ya amfani da wani abu ya rage shi bai da wani haƙƙi a kansa sai dai ba wa dan uwansa saboda yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira a taimakawa ainihin wanda bai da shi so da haka idan kai matafi ne kana akwai bukatan ka dinga kenya shi yasa tafiya kuma tana koya mutum kyauta tana koya mutum kyauta za ga mutum zai alheri a halin tafiya alherin da ba zai iya sa ba in yana zaman gida kai ma za ka ga ana taimakon ka a halin da kake tafiya irin taimakon da ba za a maka ba a lokacin da kake gida kaga wannan zai koya maka ka koyi alheri ka koyi kyauta ka koyi taimakawa ɗan uwanka don duk matafiya abun tausayi ne ke sa aka ce a bashi zakka in bai da shi ko da a gidansa miloniya ne ko a garin su miloniya ne ana bashi zakka shine ibnu sabi so da in guzurin sai yanke a ina zai je ya samu ba inda zai je ya samu musamman a zamanin da da ba banki babu waya ba ATM so da haka sai ka shiga halin kakani kayi so da haka matafi yana bukatan wato taimako akwai bukatan taimakekeniya tsakanin matafiya wannan hadisin shi ma imam muslim ya rawaito shi yana daga cikin laduban tafiya kada mutum ya jira wa iyalansa da daddare ba zato ba tsammani a ya je musu da rana ko da hantsi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma wannan kafin in karanta hadisin a zamanin da babu waya bare kai wa iyalanka waya cewa kana tahowa su kimtsa su yi ado su yi kwalliya kafin ka iso duka babu wannan su yi kitso su yi lalle duk babu wayan da ka sanar da su wannan to amma sai ka zo da rana idan ka zo da rana insha Allah za ka samu wasu abubuwan a cikin tsaye sabanin idan da daddare ne hadisin Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance la ko ahlahu laylan wa kana la kudu illa ghudwatan aw ashiya manzon Allah baya jira wa iyalansa da daddare ya kasance baya shiga gidansa sai da safe ko kuma da yamma wannan hadisin ingantaccen hadisi ne hadisin bukhari da muslim haka nan hadisin jabir yace idza sala manzala ce idza bata ahdukum al-ghaibata fala yutriq ahlahu laylan idan ɗayan ku ya tsawaita tafiya to kar ya zo ya jira wa iyalansa da daddare ya dawo cikin dare ya bari sai da hantsi ko da rana to manzala ya faɗi illan da ta sa wato karka jira iyalanka da daddare in aka nemi wannan illan aka rasa ka iya zuwa ka iya shiga gidanka da daddare in ka dawo daga tafiya kamar yadda ya zo a wata riwayan ta Jabir manzon sama yace idza dakhalta laylan fala tadkhul ala alika hatta tasta'id al-mughibatu wa tamtashida ash-sha'afatu idan ka zo wa in ka zo da diddire ka shiga gari da diddire kar ka shiga wa iyalinka har sai wanda mijinta baya nan din nan ta kintsa kanta ta yi shiri ta yi tsafta ta yi kwalliya ta yi ado kafin ka shiga wurinta sannan wanda da bata take kanta ba tana mai buguza gashi ita ma ta samu ta take kansa ta kimtsa kanta sannan sai ka shiga to ka kenan idan ka zo da daddare akwai bukatan ka saurara in za ka shiga ka aika dan aike ka ce kana nan kana tafi ka shigo gari fa so da kowace sai ta kintsa kafin ka shigo shi yasa yazo a hadisi manzala ta sama da aka zo da suka zo da dab da magariba bayan sallar la'asar suka shigo madina sai sai kar kowa ya shiga gidansa sai da daddare saboda wanda bata kintsa bata kintsa a cikin iyalai mai tsafta mai wanka mai kitso mai lalle mai tsaftace jikinta ta tsaftace kafin a shiga to a sai illan da ta sa aka hana ka shiga da daddare shine mai kada ka je ka same su a wargaje cikin kazanta da sauransu babu kintsuwa to amma idan kai waya da daddaren fa ce ina zuwa muna nan akan hanya karfe kaza jirgin mu zai sauka in tafiyar mota ne muna ga zuwa karfe kaza za ai ana na ana jiran ka an gama kintsawa ko karfe biyun dare ne ko ukun dare za ka iya shiga ai in mai adon ne kan za yi in ko ba mai adon bane ko da rana ne ka jiro za ka same ta cikin kazanta kai wayan za ka zo ka same ta fututu babu yanda take Allah ya tawake so da haka akwai bukatan mata su san muhimmancin iyalinsu idan mijin mijin su yayi tafiya su zama sun yi ado a lokacin da ya dawo su tarbe shi a cikin ado a cikin farin ciki sannan hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullah bin Ja'far ce. kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tulqiya bi sibyani ahli baiti manzon sama ya kasance in yayi tafiya ana taransa da yaran iyalan gidansa wato aka yi wa yara kulliya idan aka ji babansu zai dawo ko baffansu ko yayansu sai a musu kulliya idan ya zo daga kofar gida su zai fara gani kai son samu ma kafin ya kariso gidan a tare shi a bakin a baki ya shigo tare da wannan yaran don abdullahi bin jafar yace aka ɗauke ni aka kai ni wajen manzala ta tun kafin ya shigo madina ya sa ni a gaba a gaban raƙuminsa annan aka kawo ɗaya daga cikin ƴaƴan fatima ita kuma aka sa ta a bayan raƙumin manzo Allah ya eh, aka sa a bayan raƙumin manzo Allah ya goye shi yace muka shiga garin madina mu uku akan raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka sai ayi wa yara kulliya maza da mata a musu ado shikenan kana zaka ce na kusan a yanzu zan da minti kaza zan zo shikenan yaranka su zo da sun ji motsi su zo oyoyo baba oyoyo baba ka gan su fes ko ne yaro fes fes ka shiga cikin gidan kuma ka samu sun yi kwalliya sun yi ado sun yi kitso sun yi lalle suna kanshin turare a zo a kewaye ka manya da yara to babu farin cikin da ya wuce wannan bayan ka yi watanni ko kwanaki baka gan su ba to amma idan ba maka haka wafa kowace tana can tana wurin aikin ta ka shigo yara duk a wargaje sai bashi rai ya kama ka to haka ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ladduban tafiya manzon Allah ta sama ya kasance idan ya shigo garin ainihin Madina yakan ratse masallacin sa ya nafila raka'a biyu kafin ya shiga gidansa duk dai mata su ƙara kikin tsawa a ƙara kintsa gida ai ma ya iso ma yana masallaci sai zo kuma ya tarbi sahabbansa kowa zai faɗi damuwansa dan tattauna sannan Allah ta sama sai ya shiga gidansa wato ainihin wato bayan yayi wannan nafila raka'a biyu din ya dan tattauna da sabban sa kenan an riga an san yanzu ya iso kowane minti daya ko sekon daya ana jiran shigowansa to haka kai ma ya kamata ka yi in za ka akwai masallaci a kofar gidanka kai nafila raka'a biyu za a je a ruga da gudu a ce ai wani ya dawo yaranka duk su zo masallacin su yanyame ka kafin ka shiga cikin gida ka dan gaggaisa da jama'a shikenan sai ka shiga wato ainihin wajen iyalanka kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bukhari da muslim suka ruwaito sannan abu na ƙarshe akwai buƙatan idan ka dawo daga tafiya ka dan shiga gidan iyalenka ka je ka sa a sayo saniya ko raƙumi a zo a yanka a yanka saniya a yi walima duk wanda ya zo gaishe ka dama akwai saniya da aka yanka an soya nama ka zan soya nama ba a ɓaci zai kai kwana uku duk wanda ya zo maraba da dawa dan dauko dan langadiya a buɗe a ci da ɗan juice da mineral da ruwa faro da sauransu ko gwargwadon wadatan ka gurgudun da zaka iya don hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da ya dawo kuma ya yanka saniya a wata riwayan raƙumi ya yanka kuma hadisi ingantacce ne so da haka idan mutum yana da hali yana da kyau duk wanda ya zo yi maka maraba ya zama akwai abun da zaka dan kawo ka bashi na soyayyen nama ko dan farfesu ko kuma ainihin mineral in baka da shi ka so dibino ka ajiye da dan ruwan sha ko fiyo wata ne duk wanda ya zo ka mika masa amma mutum ya zo maka maraba da dawa kawai sai dai gaisuwa kawai kai sannan ku da dawa kun kun sha hanya kaza kaza shike ne tashi a bushe ai ba zai ji daɗi ba musamman idan kana da hali sai dai mutum bai da shi kuma faqidu shay'i la yudi wanda bai da shi ba zai iya bayarwa ba amma masu kuɗin mu da Allah ku dinga yin haka in mutum ya dawo kafin ya dawo ya tanadi saniya a kwantar da ita a yanka duk wanda ya zo maka san da dawowa sai a dan miƙa masa ya ci insha Allah in ka sake wata tafiyar ka dawo za ka ƙarin jama'a <laughs> a ashirin suka tare ka yanzu zaka samu arba'in insha Allah Allah ya sa mu dace ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi ya kara mana fahimtar addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh